وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرندا يو يو إشرندا ترى قوة ذو الهجة هجرا منذ صلى الله عليه وسلم دبو da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da takwas ga watan August shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin Muharabatul Guluwi fi Tabdi ah hasu Sheikh السلفيين على ala al-Ulfa wal الله nam بسم الله الرحمن الرحيم حفظ الشيخ السلفيين على الألفة والإئتلاف واتو شي شيخ wato rabi'u bin hadi umair al-madkhali an hafizahullah ya kwadaitar da 'yan salafiya alal ulfa wal itilaf akan ainihin sabo da kuma haduwa musaba da junanmu sannan kuma mu samu itilaf haduwan kai wa nabzul furqa da yin watsi da ainihin rabuwa da sabani an gani ya kamata 'yan salafiya mu yi watsi da mai saɓani da kuma saɓa mai watsi da rabuwa da saɓani nam alhafizahullah ya faɗa Allah ya tsare mana shi summa unabbihukum ya ikhwa ya ikhwa summa unabbihukum ya ikhwa ila amrayni sa'annan zan faɗakar da ku ya ku ƴan uwana zuwa ga al'amura guda biyu awwalan na farko at-ta'akhi baina ahli sunna jami'an yawa at-ta'akhi baina ahli sunna jami'an wato ina kiran ku zuwa ga ƴan uwantaka tsakanin ahlus sunna gaba daya ahlus sunna dukkanmu mu gaba daya ƴan uwan juna ne nam fa ya ayyuha salafiyyu ya ku ƴan salafiyya wasu fi ma bainakum ruhal mawadda wal taqwa wato gutu wato ku yada cikin abin da ke tsakanin ku yada min ruhi na soyayya da ruhi na ƴan uwantaka ku yada ruhi na soyayya da ruhi na ‘yan uwantaka tsakanin junanku, an gane babu ainihin ɓangaranci, eh? babu ɓangaranci a misali ya zamanto a kana kira zuwa ga malaminka, shi ma wancan yana kira zuwa ga malamin shi, kana kira zuwa ga ƙungiyanka, shi ma wancan yana kira zuwa ƙungiyan shi kuskure ne. A yi kira zuwa ga salafiya, da fahimtar salafiyan, ba wai kira zuwa ga mutum ba, a yi kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba wai kira zuwa ga shafiya ba, Allah ta'ala yana cewa annabi ya gaya wa duniya gaba daya kul hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa malita ba'ani kace wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah akan basira ni da mabiyana kaga manzon Allah shi kanshi yana kira ne zuwa ga Allah ba yana kirawa abu wani mutum ba misali saboda haka ku yada ainihin ruhi na soyayya da ruhi na 'yan uwantaka na'am wa haƙiƙu rasulullahi sallallahu alaihi kuma ku tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar da mu akan shi in annal mu'minina kal bunyani cewa lalle mu'minai kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da cewa mumini ga mumini kaman gini ne wanda sashe ke karfafa sashe na batan gane wannan kaga idan an ɗora bulo a gini sai ka ƙara ɗora wani to wannan wanda ka ɗaura ya ƙarfafa na farkon suka ƙara sanya wani ya ƙarfafa na biyun saka mumini da mumini kamar gini ne sashe yana ƙarfafa sashe wa annahum kal jasad wahid kuma lallai su muminai kamar jiki ne guda ɗaya idza ishtaka minhu udwan idan wata gaba ta yi rashin lafiya sai sauran gaɓoɓi su ma su gayyaci juna sauran gaɓoɓi su kama rashin lafiya ah, bilhumma wa sihir a bilhumma wa sahara an gane ku bilhumma da ainihin masassara da kuma rashin bacci idan ya zama to kana ciwon yatsa za ka ga ainihin duk jiki gaba ɗaya zai amsa sai ga wani lokaci kayi ka samu kaluluwa a wani waje wanda ba nan ciwon yake ba an gane wani ku. to haka mumine ziki. da zaran wani abu na damun wani mumini to ya kamata wannan damuwa ya shafi dukkan mumine gaba ɗaya ba wai ya zamanto idan wani bakin ciki ya samu mini ko wani musiba sai a ringa farin ciki an gane idan kuma abin farin ciki ya same shi sai a ringa damuwa ana nuna hasada akan ci gabansa to idan irin wannan abin ya faru ya nuna lallai ba mu cancanci yabo ba a wajen Allah subhanahu ta'ala lallai ba mu cancanci siffan nan ba wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufaru wa ma'u annabi Muhammad manzan Allah ne wayannan da suke tare da shi suna tsananta makafurai suna tausayi tsakanin junansu an gane wannan ayi kaga mutumin da yake tausayinka ba zai ringa yin hasada da kai ba mutumin da yake tausayinka ba zai ringa farin ciki da duk wani ainihin musibar da ta same ka ba bil hasali zai zamanto kaman idan wata gaba tana ciwo za ta gayyaci sauran gabbai gaba ɗaya da masassara da rashin bacci na'am na'am kunu da ya ikhwa ku kasance haka ya ku yan uwa ibta'idu an awamil al-furqa ku nisanci duk wani abin da zai kawo rabuwa duk wani abin da zai kawo rabuwa lalle a nisance shi inna ha wallahi sharrun khatir lalle wallahi rabuwa sharri ne mai hadari wada'un wabi wabi musiba ne mai tsanani rabuwa kenan in salafiya ya kamata su yi duk kokarin da za su yi wajen nisantar tambi rabuwa da abin da zai kawo mana gaba abin da zai kawo mana rabuwa abin da zai kawo kaza ya kamata a nisance shi an gane ku domin da zaran kai ya rabu sai kafirai da yan bid'a da makiya Allah su amfani da wannan dama wajen cimma burinsu an gane ku to ku nisance shi amma za ka cewa wasu daga cikin masu da'awa salafiya ba sa jin tsoron rabuwa sai daga ɗan abu kaɗan sai a ɗauke shi yadda ka san shirka kaga ana ta adawa da juna ana ta kaza ana ta kaza to wannan baya haifan masalafiya ɗa mai ido ina ba san gane wannan za ga wani lokaci ita duba sai ga me ya haɗa wayannan faɗa aƙida ne ta ce la ibada ne bambanta la mu'amala ne bambanta la manhaji ne bambanta la a'a wa'annan suna suna da wani buri ne da suke so su cimma wanda wannan buri ba zai cika ba sai sun yi wannan adawa din to wannan adawa shi zai ba su damar cimma wannan buri nasu to akan wannan adawa sun gwammace su yi duk abin da za su yi dan a rabu saboda cimma wannan abin da suke so su cimma misali na ba gane wannan to irin haka nake fahimtar samari a wannan zamanin samari a wannan zamanin masu da'awan sunna sai ka rasa menene abin da ya hada su da malam wani malam wani ya kauce ma gidan salaf ne bai kauce ba ya kaucewa manhajin salaf ne bai kauce ba shin ya kaucewa ainihin tarbiyya ne na salaf bai kauce ba menene matsalar malam wani akwai yadda suke so malam wani yayi da'awa irin usulubin su malam ya ki malam yana da usulubin da ya ya yafi dacewa an gane wannan ko sai malam yayi amfani da shi wannan usulubi bai saba ma kitabu sunna ba sai wayannan bayan Allah suka jarraha shi ina fatan gane wannan zan bada misali don kusan cewa wasu mutane rabuwa ba shi da matsala ba shi da abin nan akwai mutanen da su suna ganin salafiya kawai shine ayini. kawai da zaran ga wani ya yi yayi a kawai nan take ba ma sai ka mishi nasiha ba ba sai ka masa iqamatul hujja ko izalatu shubha ba kawai ka kama sunan shi kai masa raddi kuma za ka bai raddi kai mishi raddi na wulakanci da cin fuska ka nuna gaba ɗaya ba ku taba alaka da juna ba ina ba san gane wannan in ka zo mai raji mutum ne kana tare da shi dan uwanka ne salafiya sai ya kuskure kuma ka san ya shekara da shekaru yana gudanar da ainihin salafanci to da yawan nan kuskure kai da ka zo kawai nan take kawai wannan bawan Allah kawai ya ji shi ne a rediyo ya ji shi ne a jarida ya ji shi ne a social media ana tarar da ana ruddugu ana ruddugu ana dariya ana injili a matsayinka na mutum duk mutumin da ya zo wajen gyara ma kuskure sai ya social media ya daga murya ya wulaƙanta ka ya zo ya ci fuskanka shin tsakani da Allah ya yi ne don ka gane ko don ya kawo rabuwa a don ya kawo rabuwa su kada irin wannan shi ne abinda yake faruwa ga samari a wannan zamanin samari a wannan zamanin masu a wasu yan salafiya ne kamar ma suna farin ciki ne da sabani kuma suna Allah Allah su ga wane yi kuskure da zaran yi kuskure mai gwanto sai a su duba a ka'idan nan na da manzo Allah ke cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanin dayan ku baya cika har sai ya so ma dan uwan shi abin da ya so wa kanshi to me kun su duba wannan ka'ida za su duba ba su kawai abin da suke duba kawai kamar sun samu nama ne kawai kaji kaji malam wani yayi kuskure waje kaza ai mu yi sauri mu bai an gani ba maganar to wani a mishi waya malam wani mun ji ka faɗi kaza ga littafi kaza littafi kaza babi kaza littafi kaza shafi kaza littafi kaza kaza wato ya nuna wannan abin da kai kuskure ne muna fatan a matsayin ka na dan uwa salafiya dan uwa wanda yake salafi muna kiran ka da Allah ka gyara kaza kaza an gani kamar yadda ainihin Sheikh Rabi yake aikatawa Rabi ibn hadi al-markali a ka'idan shi saboda yan uwantaka da soyayya a gare ka idan ka kuskure akwai wanda ya jinkirta mu wajen shekara goma sha wajen shekara goma sha yake ta ƙoƙarin yana bibiyan shi yana nuna mai kusuran gyara kaza gyara kaza sai da ya zama zamanto al'amarin ya fuskara duk wani hanyoyin gyara ya toshe sa'annan biyu ya fara mishi raddi kuma sai da ya gaya masa zan maka raddi akwai wanda biyu gwargwaron ishtihadi akwai wanda shekara uku ne ya mashi yana jiran shi kafin ya mishi raddi sai da ya yi amfani da nasiha na yan uwantaka sai da abu ya fuskara sa'annan ya yi sa'annan ya yi raddi kama da Allah wa'annan samari wanda muke cewa suna da afkar na haddadiya shin da Allah tsakaninku da su akwai wani nasiha ni dai tsakani na da wa'annan samari ban taba jin wanda ya zauna muka zauna tare da shi mu tattauna al'amari kai wani ma bai sanni ba ina matan gane wannan bai sanni ba bai wani ma bai taba gani na ba kila sai dai a waya ya taba gani na amma kuma zaka ga yana faɗin kalmomi na ɓatanci bai ma san menene ma da a wanda nake kai ba bai ma san me nake karantarwa ba kawai yana aiki ne da abin da wato mutanensa suka yada masa kasan wannan yana daga cikin kuskure mafi girma da 'yan uwa suka yi masu da'awan salafi a wannan zamanin sai wani ya gaya ma cewa akhbara ni sika ai wanda ya ban labari amintacce ne ba zai karya ba alhali shi ne ya baka labari an gane wannan ai da yawa daga cikin mutane suna dogara da labarin abokinsu kila in abokinsu yana faɗa da kai to sai abokinsu ya kirkiri ƙarya ya jingina maka ya haɗa sauran mutane sun ya ce su kika idan yana kinka zai kira sauran mutane su kika ne in ka tambaye shi dalili babu wani dalili fa sai kiyayya misali ina ba san gane wannan to kaga irin wannan ba karamin kuskure bane gaskiya idan ka ji an ce malam wani yana da aqida iri kaza ko malam wani yana goyon bayan yan bid'a dan Allah ka dauki karatu dukan malam wani ka bibiyi karatukan shi ai karatukan shi yana nan online yana nan yana gudanar da karatukan shi kuma an ɗauka an yada zaka iya zaunawa ka saurara ka yi wa karatukan shi adalci ta nan ne zaka iya yanke hukunci wani idan yana so ya ɓata ka karatu guda ɗaya da kai kawai zai ɗauka karatu kuma yana da ainihin rassa yana buƙatar ƙarin bayani a farko da ƙarshe kawai sai ya yanko magana guda ɗaya sauran da a yi watsi da su to shi kuma mutumin da yake da buguwar manufa da zarar an yi yanko abu rabi sai amfani da shi yanke hukunci to wannan yana daga cikin matsaloli da yawa da ke kawo saɓani tsakaninmu an gani kamar ni da nake kawo misali ina yawan kawo misali cewa na ji wani bawan Allah wani saurayi daga bidda haka nan kawai ya wurgo min raddi saurayin nan bai taɓa ganin na ba taɓa ganin shi ba kuma abubuwan da ya jingina gare yanzu ƙarya yake yi an gane ku sai jingina al'amura ya cakuɗa ƙarya da gaskiya ya ɓata sannan kuma mabiyansa a nan garin kaduna wasu suka sa shi yayi wannan aiki suna so su yi mana raddi da irin san ransu sun kasa sai suka yi amfani da wani wanda bai san mu ba su suna jin nauyin mu sai suka yi amfani da wani wanda bai san mutuncin mu bai san ainihin darajar mu ba ya sauko raddi na ɓatanci da cin mutunci domin duk mutumin da bai san darajar ka ba zai iya ma duk wani irin wulaƙanci baka ji malamai suna yin addu'a ba Allahumma la tusallitna bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna an gane ku to irin wannan yana faruwa to saboda haka a takeice dai ku kasance ya ku yan uwa wato ku kasance haka ku nisanci duk wasu awamil na rabuwa lalle wannan wallahi sharri ne sharrun ne khadir wa da'u mabin cuta ne mai tsanani na saniyan eh ishtanibu asbaba allati tuaddi ila shahr ishtanibu asbaba allati tuaddi ila shahr wal bagaza ku nisanci duk wasu sabubba da suke janyo kiyayya wato adawa da kiyayya wal furqa da kuma rabuwa ku nisance su wat tanafur da kuma ainihin gudun juna duk sababin da zai sa in guje ka ka guje ni in kyamace ka kyamace ni mu yi wannan ista'idu an hadhihi al asbab ku nisanci wa'annan sabubba ku gane ba na mantawa akwai wani nasiha wanda imamu shafi'i ya yi a cikin diwaninsa daga cikin abubuwan da ake dangantawa zuwa ga imamu shafi'i akwai inda yake cewa tagammad ni bi nusi ka fil firadi wa jannibni ta fil jama'a fa inna nusa bayna nasi nas min at-tawfiq naw'un min at-tawbiq lam arda sima'a fa in li wa asayta amri fala fala taskat idza lam tutaba'a yace tagamman ni bi ka fi firadi ka lullube ni da nasihanka wato a cikin kadaituwa na idan ni kadai ne ga ni ga ka ka lullube da nasiha ka ce waje kaza yi kuskure gyara waje kaza yi. wajen nifnin nasiha ta fil jama'a ka nisanci min nasiha cikin taron jama'a yace fa innan nusaha bainan nas domin lalle nasiha tsakanin mutane nau'u min tawbih nau'i ne na zargi nau'i ne na cin mutunci da wulakanci lam arda sira'a ba zan taɓa yadda ba zan yadda saurare shi ba inda ka zo gaban jama'a kai wawa ne gyara ina matan gani kai jahili ne baki jaki gyara kaza shi tsakani da Allah wannan yana son ka da alheri ko makiyinka ne to yanzu waɗannan samari irin usulubin da suke bi kai dabba kai jaki kai wawa kai kaza an gani maimakon idan dan uwansu yayi kuskure kai ko dan bidiya ma ya kuskure ka bishi da usulubi ka kawo hujjoji ka kawo ayoyin qur'ani da hadisai da ainihin asar na salaf da bayanan malamai ka bishi raddi musashe na ilimi shi zai gamsu ko bai gamsu ba to wayannan samari suka taso yanzu idan wani abu ya haɗa ka da su ba wai raddi za su ba zagi suke yi an gano wannan su ba sa iya daukan mas'ala su warware shi daki daki abinda kawai suke iyawa cin fuska da wulakanci da yarfe da ƙarya to irin wannan ba ɗabi'an ɗan salafiya ba ne shin kun taɓa jin ɗan bimbas yana zage-zage yana yarfa yana karya mun taɓa ganin ibn usaimin na yi mun taɓa ganin nasiru dini albani na yi mun taɓa ganin sheik mukbil yana yi mun taɓa ganin sheik fozan yana yi mun taɓa ganin sheik ah, abdullahi bukari yana yi mun taɓa ganin ainihin ah, nan eh, sheik rabi bin hadi almarkali yana yi duka malaman salafiya nan sun yi rubuce-rubuce mun karanta yaya usulubin raddin yake zagi ne cin mutunci ne ƙazafi ne wulaƙanci ne da sauransu ko kuma suna kawo hujjoji ne su dumfari ainihin wannan magana naka to kai idan ka fahimci cewa ka faɗi magana ka ga mutum na ta zagin ka ka fahimci cewa ba shi da hujja kenan ko an ce duk wanda a mutum ba shi da hujja sai mai mai abin faɗa baya faɗa mai in ka ga mutum yana faɗa yana zuwa ya zage ka an gane mutum banza kasan kasan kaza kasan kaza kasan nafi karfin ka kasan zan yi kace kace da kai zan wula menene ka wannan eh gaskiya ta kare kaga annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da yazo ya rusa gumaka da ya rusa gumaka ya dauki ainihin fatanya ko gatari ya sanya a kafadan wannan babban gunkin su da ya sanya suna zuwa su kafirai suka rikice gaba daya ce man fa'ala haza bi alihatina innahu la min az-zalimin la aikata wannan ga allolin mu lalle yana daga cikin azzalumai sai wanda daga cikin su yace sami'na fatay yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi yana ambatan ana kiran shi ibrahim naji yana ambatan cewa wallahi la akidanna bi asnani bi asnanikum ba'da anta wallahu mudbirin wallahi zan yi kaidi ga ainihin gumakanku bayan kun juya kuna kun tafi Sai na rusa gumakanku na ji shi a kamo shi ana kamo shi aka tambaye shi a anta fa'alta haza bi hatina ya ibrahim shin kai ka aikata wannan da gumakanmu ya kai ibrahim ala sai ce bal fa'alahu kabiruhum haza sai ce a babban su ne ya aikata wannan babban nasu shi ya aikata fas'aluhum ku tambayi sauran gumakan kaga sai annabi ibrahim sai ya mai da gumakan kawo masu hankali sai ce fas'aluhum in kanu yantiqun Kada sai aka yi da wawul jama'a na masu hankali ka tambaye su in har suna magana wannan wawul jama'a yayi amfani da shi da nuna musu cewa to ai kun doka goma kan kuna da hankali to yanzu tunda masu hankali ku tambaye su me suka ce sai suka sun kuyar da kai kalu inna kuma an tumu zalimun ka ce kai ku fa azzalume ne ba gaskiya ba har suka ce ka ai laqad alimta ma haula yadikun daga bayan suka gaya ibrahim to kai fa ibrahim ka san ko nan ba sa magana bayan sun ji kunya suka ce ka san ba sa magana sai da annabi ibrahim ya yi musu amfani da abin da zai kama su daga bayan sai fara a ta'buduna min dunillah malami ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum uffil lakum wa ma ta'buduna min dunillah abla taqilun shin za ku bauta kuma bayan Allah ma la hukum wa la yadurukum fa la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum abinda bai amfanar da ku wani abu ko ba ya cutar da ku uffil lakum tir da ku wa abu juna min dunillah da abinda kuke bauta kuma bayan Allah ba ku da hankali ne a lokacin da ya kama su ga taron jama'a an zo sun kasa bashi amsa karamin yaro da suka rasa hujja suka yi sun tsaya sun kawo mai adilla ne akan cewa ya cancanta abin wata gumaka me suka yi kawai kalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ce kai jama'a ku kona shi ku taimaka ma allolinku in ku masu aikatawa ne an gane suka kama annabi ibrahim suka kama shi suka kura wuta suka jefa shi a cikin wuta da aka jefa shi a cikin wuta shi mu Allah zai cece shi kunna ya nara ni bardan wa salaman ala ibrahim sai muka ce ya ce wuta ki kasance mai sanyi da kuma salama ga annabi ibrahim ina da wannan ko almuhim na kawo wannan idan kaga dalibi yana da awan salafiya sai kaga yayi amfani da wannan usulubi irin na kafiran annabi ibrahim to wannan hujja ce hujja ce ta irin kafiran zamanin annabi ibrahim ina fatan gane wannan yawa hujja ce ta mutumin da ba shi da hujja sai ya ringa zage-zage amma kana da hujja ka kwantar da hankalinka ka kawo adilla da dalilai wajen gamsar da abokin gabanka ko gamsar da wanda ya saba maka kan cewa kana dalili saboda haka abin da samari suke aikata a wannan zamani da sunan wai suna kira ne zuwa ga da'awa salafiya suna janyo da'awa salafiya bakin jini suna ƙara kawo rabuwan kan jama'a suna kaza suna kaza wa iyaz billah an gani da yawa daga cikin wanda suke fitarwa daga salafiya da yawa daga cikin su yan salafiya ne na'am an gani yan kaɗan ne kawai wanda suke wajen salafiya da suke waradi na'am na'am to sai tambayoyin akwai an ce lokaci yayi tambayoyin akwai don wannan al'amari ne irin wayannan matsaloli masu muhimmanci ne ya kamata a ce ana yin tambayoyi a kansu kada sai mun koma gefe sai a ringa tambaya a gefe a ringa tambaya saboda a yada wa jama'a eh shi kama eh, kama sunan nan a wani lokaci ne yake da fa'ida eh. wato a cikin manhaji na na salafiya manhaji na ainihin salafus kama suna wato ya saba ma asali saboda asalin kana wa mutum nasiha bai dace ka yi nasiha a gaban jama'a ba asali kenan in kaga an yi nasiha gaban jama'a to ya zama lalura ne an ga cewa fa wannan mutumin in aka yi shiru ba a faɗi sharrin shi ba zai halaka da wasu an gane in kaga in in zai yiwu shi nasiha in zai yiwu kai nasiha har nasiha nan ya isa ga jama'a har jama'a su fahimci inda aka dosa ba sai ka kama suna ba manzo Allah yakan ce ma balu qaumin yaf'aluna kaza wa kaza manzo Allah yakan daga murya a gaban taron jama'a me yasa mutane suke aikata kaza da kaza baya cewa da wane da wane da wane kun yi kaza kun yi kaza yanzu ka karanta sahih bukhari da muslim da sauran littattafai na hadisi wai sunayen sahabbai nawa ne manzo Allah ya ambata ya musu kace kace sunayen sahabbai nawa ne jama'a suna da yawa annabi yakan ce fulanun la ya'rifu min dinina shay'an fulanun la ya'rifu min dinina shay'an ai wani ne ke wanda bai san komai game da addininmu ba a gani fama bala kuwamin ya kulu na kaza wa kaza akwai mutanen nan da suka zo wajen matan annabi suna tambaya game da ibadan manzan Allah wanda da annabi ya ba su labari sai suka sai suka kaman abin yayi kadan sai wani yake cewa shi zai ringa sallah na dare har abada wani yake shi ba zai yi aure ba zai nisanci mata wani yake kaza wani yake kaza ai manzan Allah da yazo yana so ya musu inkari ba ya kama suna bane a gaban taron jama'a ya wulakanta su to antumul lazina qultum kaza wa kaza ma lu aqwamin na kaza wa kaza an fahimci wannan ko to wannan shine usulubi na asali idan kaga kuskure kawai kai kai in ka zo masallaci kaga ana kuskure ba sai ka ce wani baka iya sallah ba wani kai jahili ne gyara sallan ka la jama'a ina so mana nasiha dangane da sallah naga da yawa daga cikin mutane sun rafkana daga usulubin yadda ake sallah ga yadda ake kaza kaza kai bayani tun daga kabbaran albadaniya kabbaran harama ruku'u sujada duka gaba ɗaya komai da komai an gane ka yi bayani har zuwa ƙarshe in ka yi bayani wannan wanda ka yi malafiya yana faci da mai burinka ka yi ne don ya gyara an gane wannan ko to a kaga ka yi mai nasiya kuma gashi alhamdulillah nasiya ya yi amfani to amma in ya zamanto to mutum ne wanda ka yi nasihohi ka yi nasihohi in ka yi nasiha yau sai ya miƙa masallaci ko shi kuma ya faɗi wani abu saɓanin naka in yayi to kana iya kama sunan shi a wajen kaga ya zamanto to yana so ya zama jagora na shari'a ya ɗaɓanna kenan misali idan ka duba alkur'ani da kyau jama'a wai kafirai nawa ne manzo Allah ya ambaci ko kuma Allah ya ambaci sunayen su shin kafirai guda hudu ne ko biyar gaba ɗaya Allah ya Allah ya kafirai guda biyar ne gaba ɗaya a duniya tunda Allah ya aiko manzanni zuwa yau Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu wa wastanibu tabut Allah kuma yana cewa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya bayyana a cikinta duk al'umma gaba ɗaya turo mai gargaɗi. to in mai gargaɗi ya bayyana akwai kafirin da ke kawo ma wannan manzan cikas ko babu wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna mutrafuha suwaye su ai mutane ne inda wayannan samari sai sun faɗi sunayen su, sai wane da wane da wane da wane ya faɗa wani lokaci faɗin faɗin sunan ma yana lalata da ne wani lokaci kuma akwai maslaha na faɗin sunan an gane Allah yana yawan magana in aka aiko manzo da wani gargadi eh? face wasu ƴan lagwada irin manyan mutane masu faɗi a ji sai sun ce lalle mu mun samu in mun samu iyayenmu suna kan wannan addini ko mu din nan muna koyi da su ah, wa'annan mutarafu wa'adin ba su da suna Allah bai san su ba ne? Allah ya san su me yasa bai ambaci sunan su ba hikima maslaha zai iya wa faɗin sunan zai kawo cikas wajen fahimtar da awanku an gane wani ko to yanzu mutan kafirai nawa Allah ya ambata Qur'ani fir'auna ko inna fir'auna ala fir'auna fil ard inna fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum a inna fir'auna wa inna fir'auna wa hamana wa junuduhuma kanu khati'in ko har gashi nan Allah ya ga mana fir'auna da hamana da kuma lundunansu gaba ɗaya da karuna dukansu Allah ya kawo sunansu, ga sunan ƙaru na ƙarara ga sunan fir'au na ƙarara ga sunan hama na ƙarara sai kuma sai abu lahab ya da abi lahabin wa tabbi shin abu lahab da kawai kafiri a maka ba manya-manyan kafirai wanda suka cutar da musulunci a maka din me yasa ba kama sunayensu ba ana ji tsoro ne ba a san a faɗi gaskiya ne wannan shi ne tunanin wasu wai da ka ɓoye suna zai ce kai matsoraci ne ba ka son ka faɗi gaskiya ba ka son ka yi ta'ayini su sun ɗauka ta'ayinin nan shine asali inda ta'ayini shine asali da mun ga ƙur'ani yayi da ta'ayini shine asali da mun ga hadisi yayi an gane mutanen da aka yi ta'ayini masu laifi da wanda ba yi ba su suka fi yawa yawa idan ka duba littattafan jarwa ta'adil littattafan rijal mutanen da aka ambata su ne mutanen da aka yi tarkizi su ne mutanen da suke ba ba ka ce su ne duk mutanen duniya gaba ɗaya ba kaga duk wannan yana nuna mana menene cewa ta'ayini din ya saba masa shi sa Sheikh sali al fawzan Allah ya masa rahama dangane da ta'ayini yace wannan ta'ayini din ya saba ma asali amma in ya zama dole in ya zama in ba a faɗa ba to al'amarin ba zai fito ba to ya zama wajibi a yi ta'ayini kuma in ka san in kai ta'ayini to zaka kori mutane mabiya wannan mutanen za su ki fahimtanka da awanka zai samu matsala kaza kaza zaka samu matsaloli sosai to sai ka tsaya ka karantar da mutane kana kana isharat ba wai kana ji tsoro bane kana so ne mutane su fahimce ka ba wai firgici bane kamar yadda wasu ke tunani misali Sun gano wani ko to wannan shine a takaice wato shari'a ta yadda da ta'ayini ta akwai inda malamai suka buɗe suka halatta yin giba a kama sunan mutum a faɗi sunan shi akwai inda aka an halatta an gani amma kuma wannan yana da ka'idoji dole ne sai ka koma wajen malamai su nuna ma yadda abin yake tafiya an gane cikin da ake cewa wal qada'u laysa bi gibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhajiri mutazallimin wa mu'arrifin wa eh shine to kaga wal qada'u laysa bi gibatin fi sittatin wato suka ba wai giba bane ga wasu abubuwa guda shida mutazallimin wa mu'arrifin wa wa mujahirin go a wa mujahirin fiskin wa mustafkin wa man talabal i'anata fi izalati munkari kago wayannan sune abubuwa guda shida mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri shi suka ka kama sunan mutum suka ba wai giba bane ga mutane shida mutazallimin wanda yake neman haƙin shi an zalunce shi in ya je kotu zai iya kama suna wane ne ya zalunce ka a nan wajen da ya ce wane ne ba a cewa ya yi giba wanda yake haram giba ne na halal wa mu'arrifin mai tarifi an ce wajen wa ka zo wajen musa mu dai a nan unguwa muna da musa wajen guda goma Ya ce musa tela muna da teloli musa guda bakwai sai zai za a iya bayyanar yana so yi tarihi sai ce musa ɗan gajere musa gurgu musa makaho wato ya rasa yadda za a yi a fahimci musan ko fahimtar musan na da muhimmanci sai ya yi mai sai ya yi ta'ayini a nan sai ya yi ta'ayini lalura ne an gane wannan ko wa muhazziri mai tahziri kaga wani mutum ra'asun na fishar ra'asun fil bid'a yana ta halakar da mutane kuma kana ganin in kai shiru baka nuna wa mutane kuskuren wannan baka ayyana sunan shi ba zai gama da mutane kuma kana ganin babu wata hanya da zaka iya nuna wa mutane kuskuren sai ka kama sunan shi kuma ka duba duk sauran misali da mafasi duka duba gaba daya na basan gani wannan wajen ya halatta ka kama sunan shi wani ku yi hankali da shi dan bid'a ne dan shi'a ne dan alaƙato ne dan ainihin sufi ne mai halakar da mutane dan ahmadiyya ne dan murji'a ne dan hawarij ne dan haddadiyya dan gano wannan duk jaiz ya halatta shi ne tahziri na basan gano wannan sannan wa mujahirin fiskan mai bayyana da fasikanci zai zai rike kwalban giya yana shan giya a gaban jama'a yana runguman mata a gaban jama'a yana busa sigari a gaban jama'a baya damuwa da kowa bai jin kunyan kowa shi ma wannan kawai bayyin amrahu kawai tuna mai asiri ka faɗa kawai da dama asirin shi a bayyane ki shi da kanshi ya taimaka wajen yaɗa mai kurakuran shi wa mustaftin da mai neman fatawa idan mutum kawan kawan misalin mata Abu Sufyan radiyallahu anha kun san dai Abu Sufyan mutumin kirki ne babban sahabi ne amma cewa ta yi ya rasulullah inna abasu inna abasu fiyan rajulun shahihun la yudini min an-nafqa ma yakfini illa ma akhasu min malihi bi ghairi ilmihi ya manzo Allah lallai Abu Sufyan mutum ne marowaci baya bani daga cikin ciyarwa wanda zai ishe ni illa ma akhasu min malihi bi ghairi ilmihi sai dai abin da na cira daga cikin dukiyarsa ba da iliminsa ba ya rasulullah ya halatta in ya yaka annabi ya faɗa yace eh khuzi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki ko haka wannan kenan Eh? mustafin kenan mai neman fatawa malam mijina ne kullum yana duka na malam mijina ne baya mun kaza baya mun kaza an gane yawwa to kaga sannan wa man talabal ianata fi izalati munkari mai neman a taimaka mai wajen gusar da wani munkari ya ga wani mutum yana sayin wani abu ya mai nasiha ya mai nasiha ya gici amma yana jin maganan wani sai je ya gaya ma wannan dan ya mishi nasiha ba ya faɗa bane dan ya tona mai asiri yaya ya halatta to wayannan su ne wurare wanda malamai suka yadda a yi mai a yi ta kowanne yana da sharuɗansa yana da mawani ɗin shi yana da kaza yana da kaza dole ne sai ɗalibi ya karance shi to sai wasu ka ɗauka kawai wannan asali ne ai asali duk wannan abin giba ne kuma asali giba haram ne to tunda giba haram ne asali ta ayi ne haramun ne shi ne asali amma in ya zamanto babu makawa sai an yi ta ayi ne sai zama lalura ayi mai shi ayini babu lalura ne da idan kai ayini mutum ka ci mutuncin sa ka ci mutuncin ƴaƴansa ka nuna makaryaci ne shi yana da ƴaƴa yana da ƴan uwa yana da kaza nan ka fifita maslaha ne na addini akan maslahan shi amma in zai yiwu ka hada guda biyun ka kara maslahan addini da maslahan shi suka yaya yau in zai yiwu ka yi in ba zai yiwu ba sai a zaɓi guda ɗaya wanne ya fi soyuwa gare mu addinin mu kalas ina fatan gane subhanakallahumma wa bihamdika A an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.